na ce ko kun yi ko ga Allah ga wanda ya nuna mana wannan rana ranar bana wata kuma ta afalta wata yi shi dubu biyu da shirin da zunubin rashin godiya zunubin rashin godiya inda aka ba ka karatu na daga maimaitawar shari'a su ga tabbas aya goma sha ɗaya zuwa sha takwas maimaitawar shari'a su ga tabbas aya goma sha ɗaya zuwa sha takwas ku kula fa don kada ku manta da ubangiji Allah ku ku kiyaye umarninsa da farlolinsa da dokokinsa waɗanda na umarce ku da su za da kuka ci kuka kushi kuna zaune garkunan ku na shanu da na tumaki kuma su ribanya azufar ku da zinariyar ku duka za su karu sa'ad da dukkan abin da kuke da shi ya haɓaka to sai ku lura kada ku ɗaukaka kanku har ku manta da ubangiji Allah ku wanda ya bishe ku daga kasar Masar wato inda kuke bauta ubangiji ya bishe ku cikin babban jejin nan mai ban tsoro kasa mai macizai masu zafin dafi da kuma musassun kasa wadda banta da ruwa ubangiji kuwa ya ba ku ruwa daga dutsen kankara ya ciyar da ku da mana a jeji abinda kakanninku ba su taɓa sani ba domin ya koya muku tawali ya jaraba ku don ya yi muku alheri daga baya kada ku ce a zuciyarku ai iko na da karfin hannuwa na ne suka kawo ni wannan wadata sai ku tuna da ubangiji Allah ku shi shine ya ba ku iko samun wadata domin ya cika alkawari da ya rantse wa ku kamar yadda yake a yau bari ubangiji Allah ya albarkaci karatu sa'a da ta ubangiji ayar hada cewa na daga zabura sura ɗari da uku a yanzu zabura sura ɗari da uku a yanzu ka ubangiji ya raina kada ka manta da dukan albarkunsa zabura sura ɗari da uku a yabi zabura sura ɗari da uku a yabi ka yabi ubangiji ya raina kada ka manta da dukan albarkunsa bari ubangiji Allah babu fahimta a zunubin rashin godiya zunubin rashin godiya kamar sai can ubangiji yin nazarin kalmar Allah da kyau zai nuna mana cewa mai yiwuwa ne zunubi mafi muni da kowa zai iya yi shine rashin godiya abinda a hausance ake kira butulci butulci wato rashin godiya duk wanda bai yaba abin da aka yi masa ba kuma bai nuna godiya ba to irin waɗannan za su yi nisa a ba za su yi nisa cikin rayuwa ba wato domin bisa ga rashin yin godiyarsu kaunataccen ubangiji idan muka karanta labarin tushen zunubi a cikin farawa sura uku farawa sura uku za mu ga cewa a gonar adin za a iya ga abin da nake magana a kai Allah ya ba mutum gonar ga baki ɗaya ba Adamu ne ya shuka gonar ba Allah ne ya dasa gonar kuma da duk abinda Adamu zai taɓa bukata ya saka su cikin wannan gonan. Sai Allah yake yana so a sanadi itace guda ɗaya don kansa wato kamar a bar masa wannan itacen kada kowa ya taɓa amma duk komai cikin gonar ya bawa Adamu. Har yanzu mutum ya ci gaba har sai da ya ci daga wannan itace da Allah ya keɓe. Wato za mu tuna labarin Adamu da Hawawu a ƙarshen ta wannan itacen sai da suka taɓa ta. Saboda haka Allah yake to idan mutum ba zai yi godiya ga dukan abubuwan da ke cikin wannan lambun ba to watakila ya bar wannan lambun ya fita domin ya yi sanadi wa kansa wato bisa ga taba wannan itace da Allah ya keɓe guda ɗaya ce kada a taba ya nuna cewa ba ji daɗin sauran ba ɗaya nan da aka ce kada a taba shine kawai hankali ya koma akai dan haka Allah ya ga lalle bisa ga wannan batunci wato rashin godiya ai gara mutum ya fita ya je ya nema wa kansa bari ubangiji Allah ya tsawaka mana irin wannan sosai da rashin fahimta ya kuma bamu hali na biyayya gare shi a cikin sunan Yesu amin kaunace tun ubangiji a cikin malaki sura uku aya takwas zuwa goma malaki sura uku aya takwas zuwa goma inda Allah ya ce idan ba ku kawo dukan zaka a gidansa ba Allah an ku ainihin abinda yake faɗa shine me ke damun ku duk abin da kuke da shi ni ne na baku ta yaya ma ba za ku iya cewa na gode ba da kashi goma cikin ɗari wato kaunataccen ubangiji menene kashi goma cikin ɗari wato ɗaya cikin goma idan kana da naira goma Allah ya ce ka bashi naira ɗaya kacal idan kana da naira ɗari Allah ya ce ka bashi naira goma ka rike sauran casa'in da ya rike domin me hanya ne na nuna godiya hanya ne na nuna cewa lalle ubangiji Allah ne mai bayarsuwa kaunataccen ubangiji me yasa dan adam yake biyan haraji domin ka nuna cewa kayi na'am da gwamnati tana baka tsaro tana baka wayansu kaya kamar makaranta asibiti da sauransu kaunataccen ubangiji bari ubangiji Allah ya ba mu fahimta menene abin da tasa'in bai gama yi ba amma ana ga lalle goma nan ne zai yi mutum yana da dubu ɗaya an ce ya cire ɗari ya bawa Allah sai ya ce a dubu tara nan ba zai ishe shi ba dubu tara nan ba zai biya masa bukata ba sai dai tare da wannan ɗari bari ubangiji ya tsawata mana da irin wannan rashin fahimta da rikitarwa ta iblis ya kuma bamu hali na biyayya da kaunar Allah cikin sunan Yesu amin sai da aka karanta Sama'ila ta fara sura goma biyar aka kuma gwada ta da samaila ta fari sura goma wato idan muka dubi samaila ta fari sura goma sha biyar da kuma sura goma muka ajiye su gefe da gefe muna duban su za a ga dalili da ya sa Allah ya yi fushi da sarki so menene zamu ga a wannan guri yace sa'ad da nake so in naka ka sarki kai da kanka kace mini wato Allah ke ne yake ma sarki so magana ta bakin samaila yace kai da kanka sol kai kace mini min nan a cikin dukan mutane ai kabila ta ita ce mafi kankanta a cikin Isra'ila iyali na ne mafi kankanta a cikin kabila ta ni kuma ni ne karami a cikin iyali na kuma ya ubangiji kana so ka nada ni sarki wannan fa kalamai sol ne sol ma ya tafi ya buya domin shi da kansa ya ga cewa shi ba komai bane da isa komai ba amma sai gashi nan bayan ya zama sarki sai Allah ya bashi aiki ya yi masa Allah ya aiko shi akan ya yi aiki amma kuma bai bi umarnin da ubangiji ya bashi ba wato an ce masa idan ya je komi da komi a kasar ya hallakar ga baki daya amma sai bai halakar da dabbobi ba ya kwaso su ya tafi da su sa ga nabin Allah wato Samaila ya zo don ya yi masa magana za mu ga a cikin Samaila ta bari sura goma sha biyar nan da muke gwadawa da sura goma sha da sura goma sai da uh, Samaila ya zo ya masa magana sai ya tuna masa cewa shi karami ne wato shi annabi Samaila ya tuna ma Sol yadda ya yi magana ya nuna shi karami ne ko da a nasa ido shi Sol da kansa ya gan kansa karami amma yaya aka yi yanzu ya yi girma har ya manta da wanda ya ba sa girman bari ubangiji Allah ya dauke mana irin wannan sosai a cikin sunan Yesu amin idan kuna jiran Allah ya tunatar da ku fa'idodin sa gare ku to kuna cikin wahala duk da haka idan kun sanya shi ya zama wajibi wato wayannan fa'idodin kenan a koyaushe ku gode masa don ababen amfani wato fa'idodi da ya yi a rayuwarku to za ku ci gaba da haɓaka cikin girma zuwa girma bari ubangiji Allah ya zamanto mu mutane ne masu fahimtar kaunar Allah da kyautarsa ta wurin fa'idodi da yake bamu da amfani da sauransu da karewa da kiyayewa haka mu zama kula yomi muna masu godiya gare shi a cikin sunan Yesu amin ta ubangiji dauda a cikin ayar haka cewar mu ta yau a zabura sura 103 aya 2 zabura sura 103 aya 2 yace ba zai taba mantawa da amfanin da Allah ya yi masa ba wato duk fa'idodin da Allah ya sa shi ya mora duk albarku yace ba zai taɓa manta ba shi yasa ya ci gaba da tashi wato karuwa cikin girma har ya zama ana ce da shi yau mahaifin sarkin sarakuna idan mun lura ana ce da Yesu Yesu dan Dauda Yesu dan Dauda bisa ga irin godiya da nuna kauna ga Allah shine yasa Dauda ya boli wannan bai mun ba Allah ya bamu halin biyayya da kauna yadda zamu mori fa'idodin ubangiji haka kuma muna masa godiya sai mu ga cewa muna haɓaka muna cin gaba bai ubangiji ba da ikon haka amin ce ta ubangiji da tabai na Afirka suna da wata karin magana Wanda take cewa idan aka yi wa wani alheri kuma wanda aka yi wa alheri ya yi baturci wato ya nuna rashin godiya to wannan yana nan ne kamar wanda ya kai maka hari wato kai da kai mishi kirki ya yi maka batulci to kamar ya kawo maka hari ne da makamai a hannu kada a bar Allah ya gamu kamar masu makami a hannu wanda muke so mu yi masa fashi domin rashin godiya bari ubangiji Allah ya dauke mana wannan a cikin sunan Yesu Kristi amin kaunataccen ubangiji nazari da aka mai da hankalinmu mu yi nazari akan shine yin lissafin fa'idodi ko amfani ko albarkun Allah a rayuwarku kuma ku gode masa musamman ga kowannensu nazari a yi lissafin fa'idodi ko albarku ko amfani da Allah ya yi a rayuwarmu kuma mu gode masa musamman ga kowannensu bari ubangiji Allah ya ba da ikon yin haka amin kaunataccen ubangiji karatu littafin sarki cikin shekara muna cin gaba da zaguran sura ɗari da har zuwa ɗari da da hudu karatu littafin sarki cikin shekara zaburar sura ɗari da ishirin har zuwa ɗari da ishirin da hudu kaunace can ubangiji godiya ga Allah uba da ya nuna mana wannan rana bari ta zama rana mai alheri mai albarka mai wadata mu kasance masu godiya a cikin sunan Yesu amin sai kuma gobe idan Allah ubangiji ya kai mu za mu sake mutu wata fassara Wa salam